ɗaya ga watan janairun 2018 za mu kawo muku labarin wasanni don sanin irin wani da aka fafata a gasar league league na ƙasashe daban musamman ta nahiyar turai daga misali za mu tsallaka nahiyar afirka a tarayyar nigeria inda aka fafata a gasar premier league mako na 15 a yau din za mu fara ne da bangaren kasar spain inda a ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao ta tashi can jaras ɗaya da ɗaya da tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta eba a gasar la liga na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta deportivo la corona sun tashi biyu da biyu tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta levante Valencia a gida ta sha kashi a hannun Real Madrid da kwallo hudu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Malaga wanda suka tashi can jiras babu ji tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Geruna. Villarreal kuwa ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad ne da kwallaye hudu da nema a ranar Lahadi da ta gabata wato jiya a jiya kungiyar kwallon kafa ta Leganes din ta doki kungiyar kwallon kafa ta Espanyol da kwallaye uku da biyu. Atlantico Madrid ta doke Las Palmas da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Sevilla suka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Getafe. Barcelona ta kwaci kanta da kyar a hannun tsakanin alabes da kwallaye biyu da daya a yau kuma za a buga wasa ɗaya tilo tsakanin kungiyar kwallon kafa ta salta figo da kungiyar kwallon kafa ta real betis a gasar ta la liga za a buga wasa ne da misalin karfe tara na dare a agogon nigeria idan muka koma kasar ingila kuwa a bangaren gasar fa cup a ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta sheffield wednesday ta doke kungiyar kwallon kafa ta reading da kwallo uku da daya sai kuma kungiyar kwallon kafa ta yobil ta ta sha kashi hannun manchester united da kwallo hudu da nema a ranar lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta fita boro ne ta sha kashi a hannun leicester city inda leicester ta yi waje da ita da kwallaye biyar da daya sai kungiyar kwallon kafa ta wigan athletic ta doke kungiyar kwallon kafa ta west ham da kwallo biyu da nema Southampton ta yi wajen Road da Watford da kwallo ɗaya mai ban haushi Hull City ta doke Nottingham Forest da kwallo biyu da ɗaya yayin da kungiyar kwallon kafa ta Millwall suka tashi Changers biyu da biyu tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Richarlison. Middlesbrough kuwa ta bata ji daɗi ba hannun Brighton and Half Albion da kwallo ɗaya mai ban haushi Sheffield United ta shafe kungiyar kwallon kafa ta Bristol North End da kwallo ɗaya da babu. North County kuwa sun tashi Changers ɗaya da ɗaya tsakanin su da Swansea. Tom Kingsley kuwa sun tashi kungiyar tashi ɗaya da nema ne inda Coventry ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi Huddersfield Town a gida sun yi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninsa da Birmingham City. Newport Town kuwa sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsa da Tottenham. liverpool an kira ta sha kashi inda kungiyar kwallon kafa ta west bromwich ta waje road ita a gasar ta fa cup wato kofin kalubale na kasar ingila da kwallaye uku da biyu idan muka leka kasar jamus kuwa bangaren bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar juma'a ta gabata kungiyar kwallon kafa ta frankfurt ta doke kungiyar kwallon kafa ta borussia mönchengladbach da kwallaye biyu da nema a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta baya modric ne ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim da kwallo biyar da biyu borussia dortmund ta tashi canjar biyu da biyu tsakanin ta da kungiyar kwallon kafa ta freiburg rb leipzig ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin ta da hamburg berlin a gida sun yi canjar ɗaya da ɗaya da asburg sai kungiyar kwallon kafa ta stuttgart ta sha kashi a hannun schalke 04 kwallo biyu da nema wai da bremen ta tashi can jaros babu ci tsakaninta da hata balin a ranar lahadi ƙungiyar kwallon kafa ta baya Kusi ta doke mens 05 da kwallo biyu da nema hanover 96 ko da daɗi ba a hannun wasbrook da kwallo ɗaya mai ban haushi idan muka leka kasar faransa ko bangaren ligue na kasar faransa a ranar juma'a kungiyar kwallon kafa ta dijon ta doke kungiyar kwallon kafa ta rennes da kwallo biyu da daya a ranar asabar kofi sg ta lalasa montefiore da kwallo hudu da neman men kuwa men ta sha kungiyar kwallon kafa ta nance da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta guigam ta sha kashi a hannun nance da kwallo uku da nema san etienne a gida ta doki kungiyar kwallon kafa ta con da kwallo biyu da ɗaya toloyes ta samu nasara kan troy da kwallo ɗaya mai ban haushi anga ta doki kungiyar kwallon kafa ta ems da kwallo ɗaya mai ban haushi lila a gida ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta strasbourg da kwallo biyu da ɗaya kungiyar kwallon kafa ta grandes ta doke lyon da kwallo kwallo uku da nema marcel ko ta tashi can jaras biyu da biyu tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta monaco daga nahiyar turai za mu tsallako tarayyar najeriya a yankin afirka kenan inda za mu leka bangaren gasar premier league da aka fafata a najeriya a ranar asabar ta gabata an buga wasa ɗaya tilo inda kungiyar kwallon kafa ta plateau united a wasannin mako na biyar ta doke mountain of fire miracle da kwallo daya mai ban haushe ba ta daman ci gaba da zama a teburin a wasannin mako na biyar na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta heartland oyere sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya da yobe star sai kungiyar kwallon kafa ta el kanemi ita ma suka canjaras babu ci tsakanin su da kano pilas abia warriors ma sun tashi canjaras ba tare da an sa kwallo ko ɗaya ba tsakanin su da sunshine rivers united a gida sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da Yimba. wiki tiares ko ta samu nasara akan ifine uba da kwallo daya mai ban haushi katsina united ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta gora da kwallo uku da nema lobby star ta samu nasara akan niger tana da kwallo uku da ɗaya aqua united ta doke kwara united da kwallaye uku da nema nema a yau za a buga wasa ɗaya tilo tsakanin kungiyar kwallon kafa ta nasarawa united da kungiyar kwallon kafa ta inugu rangers hukumar kula da league league na, na nigeria ta ci taron kungiyoyi guda uku wanda ta ci taron kungiyar kwallon kafa ta heartland owerri miliyan ɗaya sakamakon rashin tsaro a wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta sunshine wanda aka tashi wasan canjara wanda hakan ya kawo hatsaniya ita ma kungiyar kwallon kafa ta katsina united an ci taron ta miliyan ɗaya ita ma sakamakon rashin tsaro a wasan wasan da suka buga na farko na gasar ta premier league mako na farko a shekara 2017-2018 wanda suka yi da kano pilas a can katsina inda aka tashi biyu da biyu an ci taranta saboda rashin tsaro wanda hakan ya kawo hayaniya kano pilas an ci taranta 750 sakamakon yan magoya bayanta sun yi jefe-jefe da lalata waɗansu abubuwa a filin wasa na usman duk da ke katsina a ranar wasan da suka buga da kungiyar kwallon kafa ta katsina united tuni dai hukumar ta ba su awa 48 don su kara kansu ko kuma su ɗaukaka ƙara akan wannan hukunci da aka musu ko kuma su biya tsara iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.